mu yi rayuwar mu kan aqidan sunna Allah ka kashe mu ahlus sunna Allah muna ka kiyama ka tada mu ahlus sunnati wal jama'a bayan Allah babu shakka muna sake jaddada godiya mai yawa ga Allah wanda cikin ikonsa da ganin damansa ya sake kaddar saduwa mu a cikin wanga rana mai albarka cikin wata mai albarka watan Ramadan yana da kwana ɗaya da uku hijiran annabi Muhammad kwana na hudu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da shekara dubu da da da dari hudu arba'in hudu. miladiyar annabi isa na da shekara dubu biyu. a 2023 muna cikin wata na march march yana da kwana ɗaya 26 ga munan na masallacinmu na hadu sunnati wal jama'a jami'ar takwa karkashin makarantarmu mai suna darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abinda muke roƙon allah cikin wanga zama shine ikhlasi allah ka ba mu ikhlasi allah ka azurta mu da ikhlasi sannan abu na biyu muna roƙon allah tabbatuwa kan sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan babu shakka a muna tare da suran nan da muke tafsiri a cikin suratu hutu mun yi karatu inda ubangiji Allah da kansa don damuwan da ya ga manzo Allah ya shiga ciki da kunci da hali na kaka na kaka na ka'i ya zanyi manzo Allah ya damu ga na Abu Jahal ga na su Umayya ga na gida Abu Lahab Abu Lahab kuma da kofan shi baki daya sun takura da manzo Allah shi da kofan shi duka sun takura da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaman ya yawa sai ubangiji Allah ya ga cewa bari ya bi ta wani hanya ya lallashi manzo Allah ta wanda labari da Allah ya koro da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mai koro labarin da dubai yadda ya siffata kansa Allah ya ce nahnu naqussu alayka shi ce me ahsanal qasas labarai stories wanda yake sun extraordinary and unique ba shi wurin kwashe wurin su Allah shi sa ka ji hearing this story for the first time Allah manzo Allah zai ji shi for the first time wurin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ai mu mun jijji ko ba ka ba yanzu kun ga labarin ga farkon jin manzo Allah kenan sai Allah ya ce masa zan baka labari labari ne labarin na da ban sha'awa don dagewa annabi Nuhu na da ban sha'awa sannan labarin yana da kuma wato ban tausayi saboda irin takaici da annabi nuhu ya gani a cikin wannan amma ina ba baka wanga labari ne saboda waɗanda annabawan ka dauki karatu cikin rayuwarsu ka ba kanka hakuri Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ما لا عمر جامجي ولقد أرسلنا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaƙad na walaƙad arsalna nuhan ila qaumi hakika babu tabbas wallahi musu Allah nunu da ana cewa nunul azama Allah na kawo shi ne don ya nuna maka matsayin shi Allah da girman akwai wasu bayi da ke amfani da shi amma ba su yi sasu yi amfani da shi ba ce ce kaiwa nunul azama su Allah ke amfani da shi wani lokaci kuma Allah na ba manzo Allah shi ma yayi amfani da shi Allah ce wa laqad arsalna nuhan wallahi tallahi babu shakka musu Allah mu aiki annabi nuhu muka turo annabi nuhu muka aika annabi nuhu ina ila qaumi zuwa ga al'ummarsa in an ce alqaum alqaum shine mutanen da kai da su kuna shan waɗansu al'amura dangantaka abu ya dame su ya dame ka cin ku guda rayuwan ku guda tashin ku guda shigan ku daftan ku guda al'adan ku guda irin abin da ke zuwa ku ji dadi guda akwai abin da ke zuwa ya bata muku rai iri guda kun gane kamar misali cikin kuma shinga ai muna iya akwai abin da in yazo shi ya bata mu kowa rai ko dai baka akwai abin da in dai zo cikin kuma shi mu dukkan mu gaba da yana yeme ya bata muna rai akwai abin da kuma in mun ji mu duka yana yeme ya faranta muna rai to in kana cikin wanga al'umma mafi yawa sha ce qaumun ka na mutanen ka ke. shi sa Allah ya aiki annabi nuwa sira da aminci Allah su tabbata gare shi ila kawumi zuwa ga mutanensa wanda yake sun san shi ya san su al'adansu su guda komi su guda sai ya ce musu bi inni lakum nadhirun mubin yi wanga bayani jiya akwai qira'a inni akwai qira'a andi. sai ya ce musu inni lakum nadhirun mubin ai arsalna nu'an ila qaumihi qa'ilan lahum inni lakum nadhirun mubin da ya kai lokacin nan gumaka bautan turu an ajiye Allah gefe ba ta Allah ake ba sai Allah ce to annabi nuhu je gare su ka jawo hankalin su a komo zuwa gare ni domin ni Allah na khaliqu kulli shay ni na halici komi ni nayi komi an amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard sai Allah ce ka tambaye su a ilahun ma wanda ya wanga abin akwai wani Allah tare da shi wanda ya kawo ku duniya yake azurta ku yake ba ku sa'adatu duniya wal akhirah shi ke ba da jin dadin duniya jin dadin duniya nawa ne ne yanzu don Allah duk wani alkhairi da ya shigo cikin ka wane ne lafiyan ka wane ne ka yi dariya wane ne ka ci wane ne ka haifu wane ne nawa ne ne wanda ya doki ya ba kansa ya yi takara da Allah ko bai takara Allah to ya zama tagutu kenan ya zama tagutu kenan sai Allah ya ce da annabi nu je ka gaya musu sa'adatu Dunya, jin dadin duniya ne ne ba wud da ya'uq da nasra ba su bane ni ne kamar mu ma ana gaya mana cikin zamanin ga ba shay'annan ku ko limamai bane jin dadin na wani ni Allah ni kade kowane shehu ko liman yayi da'awa ku karanta aya da hadisi ku gaya mai shi makaryaci ne domin ba shi hannunsa to sai annabi nuhu ya zo ya ce musu inni lakum nazirun mubin ya ce ni gare ku nazir mai gargadi ina jin nazir mun yi tattauna kan nazir sosai jiya da yake ba shi mun koma mu yi bayani ba nazir mai gargadi ya soratar da kai ya bayyana maka abin ban tsoro da in ka shiga ciki za ka samu kanka cikin allaka in ya kare ya nuna maka hanyar da za ka fita ciki ka samu sira shi sa Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muddathir sai ce ne kun fa'anzir tashi kai gargadi Mutane maka na cikin allaka suna cikin bala'i wuta na gabansu na aiko ka rahama gare su ka zo ka yi bayani mu gudu ku tare kun fa'anzir je ka gaya musu lata da uzza da hubal bala'i ne bautansu yana bar mutum ya zama mushirki arne mushirki arne gobe kiyama wutan jahannama ne ya za a ciru a bautata ma Allah shi kade a yi ma manzo Allah bauta shi kade a mutu kan aqidan musulunci da sunna kiyama gidan aljanna to wanga karatun shi ake ce me wanga karatun shi ne inzar inzar shi sa Allah subhanahu wa ta'ala na ja da Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam wa in من أمة إلا إلا خلا فيها نذير باب وتع الأمة فاتني الله نا أيك ميجرجدي جريس شيء سابرين يا با wanda dai zo gaban Allah kiyama ce ni ban ji ba ba gaya ba kowa ya ji Allah ce ma min ummati babu wata al'umma illa khala fiha nadhir ay illa wa qad arsaltu ilayhim nadhir wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jitanibu sai sa zuwa annabi nuhu sai fara ga bayani yana nasiha yace inni lakum nadhirun mubin ina bayyana muku yanda al'amari yake ina bayyana muku ba abinda zan boye ni da kuke ganin ga duk wani abin Allah ya aiko ni da shi bayyanawa ne ba wani ilimin da zan gaya ma wani waje in gaya ma wani gida in gaya ma wayansu ba na gaya ma wayansu ina bayyana komi da komi ne in bayyana muku alkhairi in bayyana muku shari in nuna muku abin da zai katar ku duniya da lahira inni lakum nadhirun mubin wanga shine karatun annabi nuhu zuwa gare su yace inni lakum nadhirun mubin kamar suna ta shi to annabi nuhu mun ji kai muqaddiman ga ya al'amarin yake menene sako sai yace me Allah ta'budu illa Allah ai yanzu annabi nuhu ya ce shi dan gargadi ne shi kaza ne shi dan sako ne shi dan aike ne an aiko shi to yanzu ana iya ma in mutum na bayani shi dan sako ne ko shi dan aike ne kana Allah le lebar mukaddiman ya gaya maka menene sako ko dai bai yanzu an kawo maka envelope don Allah ka sauri kana kallon envelope haka kana ta kallon envelope yanzu da za a kawo envelope cikin masallacin ka envelope a bani in rika envelope an iya karatun ga envelope ya doki nauyin karatun nan kamar minti biyar ko ana Allah Allah malam bude mu ga me ke ciki mana wato ba zuwan sakon ba sakon ko dai sai yasa annabi ne ka ce inni lakum nadhirun mubin to ba wannan ba menene sakon bude envelope ka gaya mana meke ciki shi ya bude meke ciki Allah ta'budu illa Allah Allah ta'budu illa Allah Allah ya ce na gaya muku Allah ta'budu ku ji tsoro ku wa'azantu kada ku yi wasa ku bautata ma wani koma bayan Allah kun mai da su ya uka da nasara da wudda alloli da babarin gya muku wani mutane kuma shi ko mutane gane ku gane ku yana muku kaman kaya muku kaman ku ne farkon al'umman da kuka san yadda ake ah, al'amarin wa'azi da yadda ake ji zafin magana yadda aka yi kunga da zamantakewan ku da shugabannin kunga haka aka yi kowane al'umma da zamantakewan da shugabannin su haka aka yi babban an lokaci kuna ji zafin shugabannin ku ana girmama sarakai ko ana girmama shehannai to barin gya muku kamar annabi nuhu ya zo ana girmama manya-manyan mutane ana girmama su ya uka Ta ba su ba sauki bane kamar yanzu aka akwai limamai ba su ba sauki bane ko da ka taba su to ya zai haka haka kafiran jiya suke sai sa da annabi nuhu zai zonna wallahi ya bude baki ya iya bude baki ya ce musu kama. a ya'uk da nasra da wud da suwaye ba allah nan ba shi namijin gaske akwai yanzu aka cikin kasan gane wanda yake haramun ne mutanen gane na ganin ba ya ga musu gaskiya ko ba gani ba ai eh, ba ga lafiya shekaru shi na dewa rawanin shi na taba sama na farko eh, eh ina son ku gane ba irin yanayin da kuka shiga cikin na shi yanayin mushrikai jiya suka shiga ciki aka aiko annabawa a fidda girman mutane cikin idon mutane a sa girman Allah a fidda bautan mutane cikin zukatan mutane a fidda kambaman Allah kamban irin kambaman da ake yi ma Allah a fidda shi cikin zukatan mutane a bawa a fidda shi cikin zukatan a fidda shi cikin tunanin ba mutane a ba Allah shi kadai shi sa zuwa annabi nuhu annabi shi ce musu Allah ta'budu illa Allah Allah ya aiko ni ne in ga muku Allah ta'budu ka ku bautata ma kowa illa Allah face Allah shi kadai wato kana son ka ga muna annabi nuhu watan kana son ka gaya mana su ya uka da su wudda da su nasara manyan shi annan mun ga limaman mun ga su ba kowa da ce su ba kowa ba don ana karanta labarin shi yana maka kawo ɗaya eh, wangare ai da an zo ba annabi a'a yadda kake ji yanzu kan shugaban ka haka suke ji yadda kuke girmama shugabanni ku aka suke girmamawa sha Allah ce bai yi ba ba daidai ba ne. bala'i ne zuwalinci ne shirka ne kafirci ne nuhu je kai bayani shi sa kowane al'umma shi Allah ya turo mai bayani yanzu gane bala'in gane ne mun dauki masayin limaman mun kai masayin Allah kai barin gaya muku sun fi Allah ba domin a taba Allah shirin a taba su hankali ya tashi ce ce Allah ta abudu illallah ka ku bautata ma kowa shi ubangiji Allah shi kare don me domin ubangiji khaliqu kulli shay ne wanda yake halici dukkanin baki da ya kaga wannan ai ya fi su cikin bala'i kenan dan Allah akwai bala'in da ya kai bautan wani koma bayan Allah ai ba hasararren duniya da lahira ya kai mushriki in kaga wani bai san Allah ba wallahi ko da kudin shi ya fi na kowa gidan shi ya fi na kowa motan shi ya fi na kowa zamantakewar shi ya fi na kowa in bai san Allah ba kasararre ne dabba ya fi shi albarka dabban da yake yanka naman shi ya ci ya fi shi kusan dalili domin in an kai kiyama an kawo ragon da yake ci a kawo rago da rago su yi karo da su yi karo shi Allah ce kunu turaba ku kasance turbaya shi kafir ya ce a'a ni ma ya ni kuntu turaba yanzu kafiri na neman shi ma zama dabba shi yasa muke gaya maka tun nan duniya dabba ya fi ka domin kai kanka zaka ce a bar ka zama dabba <laughs> ai shi yasa Allah ya riga ya fadi walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn min al min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها سجمه أولئك كالأنعام بل هم أضل ula'ika humul ghafilun Allah ce ga zuciyan bai da amfani ga ido bai da amfani ga kunni bai da amfani duk rashin amfani sa ya kasa gane Allah sha Allah ce wallahi kamar dabbobi suke shanu akuya rago sha Allah ce bal hum adallu sabila kai dabbobi ma sun fi su ai dabba shi ba a bashi hankali ba shi sai samu kan shura to kai da aka baka hankali ai shi ba bashi hankali ko yanzu da Allah akuya ya yi tako zai zo ji tafsiri akuya shi eh salamu alaikum ai in akuya ya zo nan ga an ba tafsiri a kore shi dace ba wurin ka bane ko muna nan kana shebu ga shanu yana zuwa ai ko ni na tashi domin ba ya zo jin tafsiri ba ya zo barna ne to sha Allah ce saboda hankali ban ba su hankalin da za su wanga abin da shi ba ku da na baku ba ku iya kun kiyaye kanku ba har kuka kai kiyama kuka shiga wuta wallahi dabbobin da kuka yi nama da su kanci sun fi ku albarka ya sallace balhum adallu sabila to daga nan ne ubangiji Allah subhanahu wataala yake gaya annabi nu ya gaya musu alla ta'budu illa Allah inni me inni akhafu alaikum azaba yawmin alim saboda ban tsoron tashin kiyama saboda ban tsoron wannan rana Allah ba shaido ke zafin azaban radadin wannan rana ya rataya ma rana sai ce hafu alaikum yi inni hafu alaikum ina ji muku tsoro halin da kuke ciki na shirka da tara Allah da wani ga shehannai aljanu limamai kuna girmama junan kai dogarin gyamu akwai waɗansu ma suna girmama son zuciyarsu kan Allah hmm. afaman ittakhadha ilahahu eh, eh, afaman ittakhadha ilahahu hawahu Allah ce shin baka ga wanda ya mai da son zuciyar shi Allah ba Allah sun zuciyar shi zama Allah akwai wanda iyayensu sun fi Allah eh in an taba Allah bai damuwa amma ya yi fada ba baban shi to na ka ji Allah wannan kuma Allah ya kawo misali ya gwada muna ya kawo misalin sa'ad bin abi wa ga Allah ga man sa'ad sa'ad ya fi na zabi Allah amma munan nan ga da ai bayani babanninmu anas na nan yana zagin babanninmu ni na san ubanka ni ban san baban ka ba amma aikin shirkan da yayi ko ko ka ya komo bai sai ana ni magana ba ba kai ba ubanka ya zo bai ana ni magana bai ana ni magana wallahi ku min gafara abin da zan fari ga wallahi ko mahaifina shekh tawfik ya komo bai ana ni wanga magana wallahi bai iyawa bai iyawa sam sam mukaddara da zai yi bai yi bai faruwa shai dai kurun a yi hannun riga amma wunga an ci gaba da shi to balantana ma na san dai ya kongware ni don bai dawon ba don abinda muka san ya fadi wurin dawon ga ara kare ma ba mu mu fadi ai suna da manyan maganganu ko mu buga muku wani kuji eh ba wasa ne su malam Allah saka alheri su malam adam ai da su malam adam baba na wa'azi irin masu ido bin nan masu zuciya bin nan bai yi sayarwa eh, eh irin wanda ke girma mutanen gari ai haka haka ya ji alwala yanzu ko ya je kama ruwa don duba ba ruwansu al'umma kenan tilka ummatun kalkalat muna roƙon ubangiji Allah ya mara wasu albarka Allah saka wani alkhairi ai wallahi mun rasa irin wani mazajen na cikin tafiya yanzu Allah mun rasa irin wani mazajen shekadan baba ni na gane bakwalul badari eh yana kama da irin sahabban da suka yakin badar yana kama da irin sahabbai da suka je yakin uhud suna siffatuwa da irin wannan mutane na domin duba sun ajiye duniya gefe ne suka yi fama su kamantu da irin wannan mutane amma yanzu kun mun ajiye sunna gefe muna neman yadda mutanen kuma shi <laughs> in sun taso yanzu ni na sani na tabbatar sun ce da Allah ya koma da su wasu su yi rayuwa da mu Mm. domin Musa su kunya eh mun munafunce su mu je kan facebook wani wani kazunzumi ya zage su Allah kiyaye baki daya Allah ta abudu illallah ya ce kada ku bautata ma kowa illallah shi dai ubangiji shi kade ba wanda ya cancanci bauta sai Allah ce inni akhafu alaikum azaba yawmin alim annabi nuhu ya ce musu inni akhafu alaikum ni annabi nuhu a akhafu alaikum ina ji muku tsoro in kuka saura kan shirka shirka bautan wa'ansu koma baya Allah e wanga wanga da halin da kuke cikin ga ina ji muku tsoro in kun kai gaba Allah ba ku da ya shi azaba wallahi ba wanda zai kai gaba Allah mushriki ya sallake eh na ransa da Allah da ya busa min rai mushriki bai shiga aljanna na ransa da ubangiji Allah da zai fidda raina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 فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين نرسوا نعم في نار جهنم ما wata kare ba shi yasa nace na ransa da Allah eh kada kare azaba yaumin alim yana da radadi saboda Allah ya husata saboda mushrikai na wannan bikiran kun sa ne sa ranar ke da zafi ga mushrikan ga alloli duka gaban Allah ga mushrikan wato kai Allahu akbar Allahu akbar wato da kishi cikin kudin kishi o ba ku da kishi o kowa o kowa Don Allah in kaga wanda kai da shi ke kishi kan abu kun ga muri ya kake ji <laughs> eh? kallon shi ma wani daban ne kana <laughs> misali wani ya taba neman yariya kai ma ka neme ta she to mu aje mu aje ma ba ya taba nema bane yana nema kana nema she ya zo ka zo sai ya zo sai ka zo ga ku ya kake ji ku duka maza ne kaga zuciyar na zafi ka gane ko zuciyar na zafi ko kuma duk mai kishi in kishi ya taso na ran sai da za a bude maka zuciya shi ya kona duniya saboda zafin zuciya na ba ku misalin mu kenan to mu kaddara ma na kawo batun bangaren ma mata saboda in sa kowa ciki to da yanzu misali kana neman takara kamar kujeran najeriya da ake nema ga tinubu ga atiku ka san ba sauki bane ko ana jin zafi ana akwai wani dariya da suke ma juna wani ya ce mana suna suna yi ma dariya aka ne idan ra'aita ni yuban laifa ba izatan fala tadhunnanna na annan yantasib ta akbar akwai dariyan da ake maka dariyan zaki dariyan damusa shi in ya ganka ka yana dariya kaka ce wai don gemun ka ne kai malin sani ko don kanka a ba gemun ka bane ya gan nama nama ya zaki na dariya ba don me zaki na dariya ba don don abuta ba yana dariya don ya gane sai akwai wani dariya kai kanka ana maka ka san ba a dariyan abin nan bane in suka gamu da juna ka san ba wasa bane ana jin wani abu mpmp ga yanzu aka dima za fara za fara ya sunan shi za a fara primis eh, eh, ko mm. a sawasi ta bangaren npp da bangaren ndc ya baka mamaki ya yi safi suna give and take ko baka ana kishi kan wannan kujerar ku ke nan to ballantana kiyama allah ya gaga wanda kishiyoyin shi ga su da Uza da hubal ya kuka da nasara da shehannanta dikan tijaniya ga sunan duka ga su shehu ibrahim su shehu tijani wanda aka mammai da su Allah ga su an gan shi an ga Allah ga su eh, ga su wanda Allah ya kuskure muke yi ma Allah gyara duka ga su gaban Allah don Allah ya saka rubu shi sa ranar na da zafi in aka ce kiyama na da zafi ka gane Allah na ga zafin kishi ce sa annabi Isa ya ce inna rabbi kad yau yawma ba. yau ya yi wani hushi ba da kowa yake ba da ni shi muka ce annabi san me ya ce ni aka kai ni matsayin shi shi sa hushi yau nan kai na ne shi sa annabi nuhu ya ce ina ji muku tsoro fa ku tara Allah da wani ku kai fagen kiyama ga kishiyoyin ga ku da ku kai wannan siya. duba ana iya duba wallahi ba wanda ka tara ka da shi ke da bahaushi ba wanda ya yi shi ke da bahaushi. ba wani ai sai sa in mace ta haɗa ka da wani namiji ka fi jin zafi don lokaci domin in ba don ita ba ai ba maka wannan ko ai ya shiga ce kamar ai gwangar siyar da yake ga ke ne ko ba ka ba shi sa wanda ya yi wallahi barin ga maka kishi ya hada Allah da wani rena Allah ne kawo duk inda Allah yake nufa masayin Allah ga a komo da shi a kawo shi a kawo shi a kawo shi a kawo shi a kawo shi shi a gama shi da wani shehu bakin kauye a kawo Allah kawo Allah kawo Allah kawo Allah kawo Allah a gama shi da shehu Ibrahim a kawo Allah kawo Allah kawo Allah a gama shi da shehu Tijani don Allah yana da bahaushi ko bai da bahushi shi sa annabi Nuhu ya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin alim yayi fushi sosai to wannan ma haushin shi ma bai da bahaushi sosai kamar za a kawo turu hubal ga hubalin shi an yi shi ne bai taba tafiya ba wai hubal da allah masai su guda an tuwa yana aikin allah in ji su wanda an taba sata shi ban sani ko an gan shi ba gani ba shesa annabi nuhu ya ce inni a alaikum azaba min alim duk mai kishi ya gane shaidan baka da kishi wanda baka da kishi kai ba da kai muke ba eh wanda bai da kishi duwa alade ya fi shi mm, yace ni ba ruwa na kai alade ne mu muna kishi kuma kishi ibada ne ko ba ka ba manzo Allah ya ce ba kuna ji sa'ad na da kishi na wallahi na fi sa'ad kishi ya ce ni kuma <laughs> ni kun ga kishi nan ga sabai suka ce ce to Allah ya fi kun san kishi manzo Allah makafo fa makafo makaho da bai gani yayi salamu alaikum manzo Allah ya ce da matan shi shiga daki shiga daki shi ta ce manzo Allah ai bai gani ya ce na ji ke baki gani in shi bai duban ki ke bake ki duba shi shiga daki kaga wannan lada goma wannan wannan abin nan kai me kenan ai aikin alheri ne man ja'a bil hasanati sai sa muka kishi lada ake ba mu kaka yadda ana so a fi yi kishi sosai kishi yana cikin siffofin Allah ubangiji Allah da kishi shi yasa annabi ya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin alim saboda ga kishiyoyi wai kishiyoyin Allah an kawo su kowane kuma kabila kowane al'umma da kishiyar da suka zo ma Allah turawa sun kawo nasu larabawa su kawo nasu al'umma annabi nuhu su zo da nasu na annabi ibrahim su zo da nasu na annabi isa su zo da nasu na annabi musa ga fir'auna ga wanda suka bai bauta sun zo wato kishiyoyin sun yawa afirka kuma afirka kowa ya kawo nashi yan gane su kawo nasu gane kuma ga kabilu daban-daban ga ankarawa ga asanti ga kabila kowa da turushi an zo an gamu fagen kiyama kai kanka ka san ranan ba wasa bane shi sa annabi ya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin alim sako ya aika ya yi straightforward ai magana kare to ku ji yanzu za ku ji raddin sakon annabi na فقال الملأ الذين كفروا من قومه نعم ما نراك إلا بشرا مثلنا نعم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل bal na gunnukum kadibi an ce muku ku bautata ma Allah shi kade shi ya halitta ba kowa sakon ya shiga ba wani ba wani magana يا كما تيمسو يا إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إنني كيسوني ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ما كان دوكا شيني فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا دو الله يا نونا مسايين سنة يا تي كذاني waye ke fama ya nuna matsayinsa waye bayyana matsayinsa ta ku jawabi jawabi shi suka ce jawabi ne guda uku ko fudu na farko فقال الملأ الذين كفروا من قومه da aka tattauna she almala'u suka ce ku dai ku bari mu malau mu malau mu za mu bada jawabi ai ya ce shi ne mu za mu bada jawabi almala'u kashi uku ne masu kudi sarakai da malumma masu kudi suna cikin malau sarakai na cikin malau sannan akwai wani sun masananta su ma suna ne suna cikin malau to wayannan mafi yawa cikin al'umma akwai da ya kai su masayi to in wani abu ya zo zai taba matsayin su inda ake son matsala kenan to shi sa su ne shi sa Allah ce faqala mala'u manyan gari faqala mala'u masu fada aji faqala mala'u manyan kumashi manyan gana kun gane ko yanzu sura su ba da jawabi suka ce me ma naraka illa basharan mithlana suka ce ya nuwa mun ji abin da ka fadi amma ga tuhuma na farko Manaroka naraka illa basharan mithlana kai dai mun san ka ba wani kallon da muke maka shi dai kai mutum ne irin yanzu annabi ga kai mutum irin mun mun san yadda aka haife ka da tashin ka da komi kai mutum ne yanzu tambayin da zamu maka ne fama a ahaqiyatuka fi ma tad'ihi min nubuwa menene yayi zafi wani qualities kake da shi wani abu ne aryabar kai kai ka tsere muna mu muna nan wo har kai ka wuce ka zama ba annabi mu ku zama ba ya aka yi laula laula nuzila unzila hadha alquran ko yanzu kai ne mu mutum ne yanzu kai ne mu mutum ne baka fi mu ba ko ba ka ba muna kai kawo mun san ka da kai muka tashi wani ya ce ma kai sarana ne wani ya ce sarana ne shekaran wani ya ce shekaran jiya yaro shekaran jiya ne. to yanzu in dai kai mutum ne kai ba mala'ika ba ya aka yi kai ka zama ba annabi Allah bai ga ko ba shi kai alhali ga alhaji waliwa ga dan wani fawo ga dan sarki kaza ga dan wani kaza ya aka yi su duka zama annabawa shekai kun ga magana to hujjan kenan shi sa ana iya wallahi rashin karban gaskiya hasada da kiyayya ke kawo wannan ma raka illa basharan mithlana sun tuhumance sa da cewa shi wato mutum ne ba ba annabin da ba masa wandan ba akwai inda suka ce da annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. ina jin kamar cikin suratul ah, suratul furqan kenan ko eh, ko dai malam musa suratul furqan wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq sai ce me laula unzila alaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira suka ce ma li hadha rasul wani wani manzo kenan ya za ce ma wai kai manzo muna shiga kasuwa tare da kai manzo na ce fa ne to ba annabi duka ya samu irin wanga kalubale sai Allah ke gaya ma annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kai kare ne farkon ba annabi na an gaya mai ma raka illa basharan mithlana kai mutum ne irin mu gashi nan kana da mata da yara mu muna da mata da yara kana da gidajen mu ma fi naka jin dadin mu ma fi naka ya aka yi ne me ya faru ne ai kai ka zama ba annabi mu muna zaune ba mu zama ba yace ko suka ce jawabin mu na farko kenan wato raddin Allah ta'budu illa Allah kenan sannan raddi na biyu وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا sannan muna kallon muna nazarin Uhud ba tun da ka fara dawa nan muna nazarin wanda suke binka in kana wazi muna nazarin wanda suke sauraron wa'azi in kana karatun Qur'ani kana bayanai muna sauraron waɗanda ke gabanka wallahi makaskantan mu talakawan mu wanda ba kowa suke zo karatu suke binka masu share-share yin titi masu tuka-tuka a daidaita masu abin na muka duwa muka shigo ma ba mu gani ma wani dan kuma shi sosai <laughs> nun yanzu karatun da aka yi ga shace wawaye za su tabin ka ba kowa ba muka zo muka duba ma wani akwai wanda ke in ana tafsiri cikin nantes yana wucewa nan shaidai zage shekhtofi shi ce wurin karatun man kauce ba wandan kuma shi kirki da kake gani wurin <laughs> irin magana yin jiya ai ba batun karatun ko mai batun karatun wani karatu ake yi batun Allah ke amma wa ke saurara wa ke fadi wa ke saurara shi ba shi ne batun Allah nan shi ya kamata amma shi suka aje Allah gefe suna concentrate kan mai fadin da wanda ke saurara al'alin ko concentration should be on Allah the message shi suka bari shi messenger na da wanda suke responding na su kurun idon su ke kai ma'ana raka aka da muka lura wurin karatun na da wanda suke bin kan na araziluna araziluna arazil jam'u arzul araziluna kamar da zaka ce kalbin wa aklubin wa akalib ma raraka taba'aka illa alladhina hum araziluna kaskantattunmu wulakantattunmu waɗanda ba ku marasa galihu ke bin ka in da ka binan mugansu in muka binan mugansu nuhu shi suka ce to yanzu mu tambayin ka zamu yi yanzu muna son ma mu karbi da'awan ga mu yadda da'awan ga kana son mu mu shigo da wawayen da suna zaune mu ma muna zaune wayin ga mutane za a yi karatu su zauna mu zauna abe abe shi sa in kun lura su manya in za a yi taro duka sun ajiye akidan tafiyan kuma shi ko akidan tafiyan kowane al'umma shi ne manya tafiyan su daban ne da ku na gulura hatta wurin zaman su daban da ku ko me za a yi ku daban ne su daban ku duba eh, gabanin zuwa musulunci masu kuɗi sun fi ku daraja ko da ka fi shi gaskiya ya fi ka kuɗi ya fi ka mutunci kun gane karatun ko shi yasa akidan su almalaku kenan aqidan mutanen gari kenan ana auna tafiyar ne da daudan duniya shi suka ce ma taba aka? illa alladhina hum na gabanin ka zo wanda ba kowa ba cikin tafiyar wanda in muka taka ba su su taka in muka zauna wurin zaman su daban yanzu shi ka ce mu duka mu komo cikin masallaci ko wurin karatu ga su gamu mu gamu ga guda in ma mun bi ka shi ka kore su eh. indiya kaga don abin da sani ce sun ce in ma mun bi ka she ka kore su wannan karatun yanzu suka ce nu in ma kana gani kamar mu su alhaji wani sarki wani mp wani masu masayi in mun zo mu zauna to akwai su wani da wani da wani ya kamata a kora su kamar su abu jahal da su umayya sun taba ce da manzala Allah to yanzu mu kaddara mun yadda mu zo mu ji da'awan ga kai dai ba shi ne ba wani problem amma yanzu kamar ni umayya ina zaune bilal na zaune abujal ya ce kamar ni abujal ina zaune abdullahi bin um abdullahi bin kuma na kusa da ni ya ce ba mu kare na shi sa in dai ka saurare mu in dai mu mun zo wurin wa'azin kora bilal zinnira ammar bin yasir kore su shemu zo Allah ce wala ya ladhina yad'una rabbahum bil qadati wal ashi yuriduna wajha Allahu akbar kace sam sam sam kuma fas wa'inda suke neman yadda Allah su imani su bilal su sinira su ammar bin yasir su khabbab bin arat sai a ce wai saboda abu lab zai musulunta a kore su in ya kiyaye tafi su zauna shi sa muke son ku gane tafiyanka ko kai wane ne bai raza na tafiya hmm. wayanda suke sauraron ga musu muna ku gane da su in ga mu ba wani shesar kun ga ana tafsiri kuma wani sarki na zuwa she daidai da Allah ya zabe su in kaga sun taru su duka wuri guda ana rawa ana kirki ana al'ada amma karatuwa ka a yana da wahala kuma wanda ma za su je wuri shi cikin shekara she wani so wani so guda ko so biyu in dai zo ma ya kamata ya fadi yana zuwa saboda a san yana zuwa in ya zo kuma <laughs> a ba shi wuri shi yana zaune kowa na gallon shi tun da ka zo nan nan za ka zauna ko ba ka ba amma shi ce wushe ya zauna nan shi ya zauna nan mu kuma shi mu ya zauna ya kamata mu sake musu wuri suka zo ko ba ka ba eh a zama daya Eh, sun ce to ka gani ko ka gani yadda yake ke nawo yake mu ba mu hunawa don kai saboda kai a'a in haka yake haka ne zo wani lokaci ina jin kamar malamin mu dr bashir daga kano yana tafsiri shi sarkin kano ya shigo kasan sarkin kano eh, ana kirga shi cikin sarakan duniya Eh, sarauta ne sosai ba irin na ya ba irin namu nan ba ba irin namu nan ba manyan mutane abin ba wani abu ba kuma za a matse mutane abin da ba wani abu ba kuma za a ji a ta matse mutane shi ya shigo wallahi mai tafsiri da kan shi ya san an shigo wurin amma da shigowar sarkin an ba shi kujera sarki ce sam tun da kowa na zaune kasa yana saurara shi ma kasa dai zaune kuma na ji malam zai fara shi malam ya kasa malin wala shi malin fashe da kuka eh, fashe da kuka su wayannan mutanen nan bayan Allah sai suka ce ma na raka tabaka illa alladhina hum arathiluna makaskantan mu akwai wani da ana wa'azi aka ce malam baka kaza na wani ce tai ba wasu mutane ke zanurin wa'azi bishe samu muna mun ta muna wa'azi muna wa'azi wasu sun zo kuma shi gade suna da mutum sai suna fira na bar wa'azi na bude musu wuta wallahi na bude musu wuta sosai imma don suna iya akwai wanda da ke wa'azin ko wanda suke wani ba su wannan amma mu an duba mu mu ba kowa bane mu ba kowa bane amma ku ba ku kure nan mu ba kowa bane amma ku ba ku yi kume kure nan ku kure ku lura lamarin da'awa yanzu akwai da yawa da suke zargin mabiyan da'awan Alusunna, sunna wanda suke sauraron wa'azin? shi ga ai wawa yake sauraron wa'azin to kai gaskiya domin kakanninka mabiyan zamanin annabi nuna aka suka fadi jinin nan jin jin jinin na cikin jikinka dole ka fadi dole dole ai jini shi jini ne jini jini shi hali shi sa jinin na jikinka jinin shirkan ce na jikinka yanzu ka duba mutane ka duba mai da'awa ka ce mai waye kori wanda suke gaban shi sannan kai ka zo wanda su yi kalmar shahada sun yadda su ji wazi shi ka ce wai wai shi an kore su ma na raka taba aka illallazina sai suka ce me araziluna karshe ma sai suka kuma ce musu me badiyar ra'ayi badiyar ra'ayi da badiyar ra'ayi in mun je kan badiyar ra'ayi ai bi ma'ana minal budu bada ya budu zahara ai shine kaman shi ke ce masa sahara badiya kun gane ko badiyar ra'ayi bi ma'ana wa'anda yake sun boye hakikanin gaskiyan bautan ya uka da nasara cikin zuciya suna bin ka ba don suna bin ka bane a mun san su ba suna sun ka bane suna dai tare da kai amma mu da su duka kai guda maki wanga ba badiyar rai wanda ma kaga suna bin ka ma wani masu mutunci cikin nan ba suna bin ka saboda Allah bane aqidan mun nan shi suke kai amma badiyar ra'ayi sun boye gaske yana cikin zuciyarsu tafsiru mina tafasir wa tafsir yaqul wa ma taba aka illa alladhina hum badiyar ra'ayi ba mu ganin ma waɗanda suke bin ga sai dai me badiyar ra'ayi dawa wawaye wanda ba su da tunani da ai magana no ba su tunani akwai waɗansu cikin mutane su ba su da tunanin kansu ba su da hankali sai suka ce to mutane annabi nu kan nan wawaye ne inda suna da tunani wallahi da yanda muka kika aka da su kika makaskanta wawaye wallahi in kana son mu bi ka she ka kore su zan tambaye ku Allah ta'budu illa Allah jawabin shi kenan an ce maka kaka bautata ma kowa she Allah she kace ce wai wanda suke zaune wurin nan kaskantattu ne she sun tafi wanda na na na jawabi na wani offside offside ne gaskiya to ah, wakan sun shubha na farko ko ma naraka illa taba ma naraka illa basharan mithlana sannan shubha na biyu kuma wa ma taba ka illa alladhina hum aradiluna saska ce me badiyar ra'yi wawaye Wa wawayen mu ke binka mun gode ma da ba wani wani mutumin kirki da ke binka shi yasa in kuna son ku gane wa'annan ko cikin tafiyan sunnan ga in ka ga wani ya ce ma in ka je wurin ba kowa ma ke wurin ba to yana da alaka da mutane na nuhu akwai wallahi a ta tafiya suna akwai masu fari wanda ai masallacin ma ba kowa wurin ba kowa wurin Allah na wurin jahili Allah na wurin dan wanda an fara suka ji ba ku kai ko ina ba mu kai ko ina mu yi sallan asuba kurum mu kare lafiya da ikhlasi wallahi mun wuce ko ina ba mun kai ba mu wuce ka sallar da ke cikin sallar asuba kai ba mu kare sallan kurum har ka bude baki ka ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma samawati wa ma ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul ayatul kursi bayan sallako mazala ce ba abin da ke tsakanin kai da gidan aljanna sai mutuwa dalla zan tabe ku ka kai wani ko baka kai ka kai haka wuce amma su ma'anan ba kai ko inan nan in za a yi taron kuma shi ba kiransu in za a kira manya-manya mutane 'yan siyasa da su kira manya ba kiranka ma'anan ba kai ko ina kiran malamin sunna da wanga magana ka san bai san Allah ba ko ya ya ya ya ya ya duba babban neman da Allah ya shi ne da Allah ya jora mu kan kitabun sunna babban tsarin da Allah ya ba mu kenan babban development da jama'a advancing da Allah ya ba mu cikin rayuwar kenan shi yasa mu ahlus sunna continent mu country is advanced with what with the methodology of kitab and sunnah it is enough for us wallahi Wallah, it is even more than enough for us. It is even more than enough. Kitab wa Sunnah, the greatest blessings. Wallahi. Ba a taba ni'ima mai girma. Da ba in ka ji kai dan sunna ne, sharuwa Amma ba lokaci ka jira shan sharuwa. ruwa. Na, Allah akbar, na haka ne. Sha ruwa. ko kuma ka tuna ka daga kai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ka tuna kai don sunna Allah bai mai da kai mai kidi mai rawa ba matanka na yi mashe rawa su fito tun daga bus stop har gida <laughs> ana ana yi mashe rawa tun daga can shai Allah bai sa ka ciki ai ka futa Allah ya yi ka da kai da iyalanka ba ku zuwa irin fatin banza-banzan nan wallahi Allah ya girmama ka kai Allah bai girmama ka ya girmama ka shegai kai me kudi ma Allah yaranka na sa hijabi suna rufe jikinsu wallahi gode ma Allah wallahi wallahi yara kaga yara yariyan yariyan 8 years yariyan 10 years ta sa hijabi ta rufe jikinta har ma wata ka bi ta rufe da ce alhamdulillah magana kan kari ranar nasara da ta isa ya ce ai ba wayewa ba ne cikin ka sa ku sa kananan mayafi ba wayewa ba ne kauyanci ne cikin addinin musulunci kun san wannan waye wayewan yahudu da nasara ne muka bamu mu wayewa da wayewan yahudu da nasara muna wayewa ne da wayewan alkitabu wa sunna irin suwa khadija nana aisha fatima sumayya hafsa maimuna wayanda allah ya ce wayannan lastunna ka ahdin minan nisa in takaitunna fala taqta bil qawl sai فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا su kuke sifatuwa da su ba wani su wani su wani wata ta sa wani wando ya matse ta she kina faman ki wannan a muna sa ijabi ne irin na Fatima wanda ta ce ma don Allah yadda naga ana daukan gawan mata kan ganga an daure su she Fatima ta tambaye da kusa da ita ran Fatima ya bata she ta tambaye ta misa ranke bata ta ce wallahi na ga a doki gawan mace shin ga an sa mata likafani kowa na kallo gashi nan sai ce wallahi ni ina kunyan wanga rana a dora ni haka shi ta ce fatima yake so ce ce ba ina mutu ba a yi kokari ba bayan an dora ni kai an sami likafan ni a sa wani a rufe ni ka aga fatan jikina duk da ta mutu fa amma ke kin mamma sai jiki kina haka da zuwa kina komowa kin mamma sai jiki kina zuwa kina ajiya kin kyau na gode ba kauya sannun ku da sannun ku da yini alhaji a kuke alhaji kan tana tutuwa duniya duk shiri ne tamban الله توقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يا أيها النبي صلى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين صلى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما darajar duniya da layira kenan ga mace wata ta samu digiri cikin law digiri cikin llb law ta zo karban certificate ta ta sa hijabi ta sa kaji za a gaishe ta ta ce ba ta gaisuwa duk inda za ka shiga kana shiga da musulunci ne ba akwai inda kake kaiwa shi ka aje musulunci guda shi ka shiga a udkhulu fi silmi kafata babban niman da Allah mu da kenan shi sa su suna cewa baka kai koyi nan na ba yaran ka turai yaran ka nawa ke turai eh, duka koyi na kenan <laughs> to babban ko ina ne shine eh, babban ko ina shine me alfahmu ko kuma aqida na alkitabu suna babban ko'ina ke kenan domin kana faduwa kana mutuwa ka mutu kan alheri shi sa shi yace wa ma ana raka tabaka illa alladhina hum na badiyar ra'ai sannan na hudu wa ma nara alaina min fadl suka ce annabi nu da muka yi nazari kuma baka da wani falala da ka fi mu da shi baka fi mu da komi ba inda ce kai shugaba ne ko arzikinka ya fi na kowa ko kai wani sarki ne ko kai wani jagora ne mutane ka kuma suna da wani mutunci na shemu ce saboda wannan abin na shemu mu bi ku domin mu akidan mu ne ba abin kowa shi ne shi da abin duniya haka ne ko ba haka ba haka ne ana iya boga baka san shi ko ina ba amma ya sauko a cikin kofar shi lafiya don ya je ya sha sanyi turai ya komo wani ma yanzu yana wanke mai tayi kana kawai kai fa ya ce wallahi ni ne kaza kaza ba san shi saboda mai duniya yanzu haka an da sarki kaga wani bai sauni mama ma jana mai faranci shi suka ce baka da wani falala ba mu ga wani falala da kafi mu da shi balantana mu ce za mu consider ka saboda wannan falala to annabi duk kamar tambayar shi ne shi na tabbas to Allah ta abudun nan na kuka bar wannan wato Allah ta'budu illa Allah tauhidi bai isai bar mu bi ka ba ko gane magana ko shi yasa akwai wanda ba su kimanta lamarin Allah da manzon Allah batun duniya ya dame su Allah karin baki daya sai suka ce wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum na'am bal nadhunnukum kadhibin yace kai bari mu ga maka annabi nu dama maganar duka kenan abin da suke so su faɗi kake hujjoji uku ga duk maganar banza ga maganar nan ya ce wallahi mu mun san karya ma kuke yi annabi karya kake ba wanda ya aiko ka karya kake kai ka zauna kurun ka shirya ma kanka ka zo ka ce kai ba annabi wallahi karya kake mutanen kama da suke ka makaryata domin da karya suke ka zo da karya su ma suna dinka da karya bal nadhunnukum kadhibin shi sa da yace inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah a inni lakum inni akhafu alaikum azaba yaumin alim sai ah, da ya musu wanga magana ya kare ya musu Allah ta'budu illa Allah to su jawabin su shine ma taba aka illa alladhina hum aradhiluna sannan badiyar ra um, ma naraka illa basharan mithlana sannan wa ma taba aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra sannan me wa ma nara alaikum wa ma nara lakum alaina min fadl kai bal na zo nukun kafiri sai annabi ne ya ce to indi haka ne ni na da jawabi shi sa za mu ji jawabi annabi ne ya ce qala ya a ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi na'am wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaykum an ulzimukumuha وأنتم لها كارهون إيه نعم جي أمهم كارهة نعم كرنت ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين الله أكبر kai wallahi ba annabi hikima she ba annabi ga hikima ga uslubin bayani ga hujjoji hmm. dama ku ji hujjojin fa yadda ya da hujjojin kuma ya warware shubuhansu dai bayan da ya ya ce ya kawo kala ya kawo mi ira'aitun in kuntu ala bayyanati timin rabbi wa atani rahmatan min hindi fa'ummiyat alaikum fa'amiyat alaikum أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينهم تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم inni idan lamina zalimin jawabin da kake ya ce ya kauni kun kare suka ce mun kare ya ce to ga jawabi na disu ya kauni ya ce ya ku mutane na a ra'aitum ne. ku ba ni labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi in ya kasance ya zamanto ala bayyanatin rabbi ina kan hujjoji da dalilai daga ubangiji na shi sa ma'anan shine zan gaya muku gani nan fani annabi nuhu Allah ya dora ni kan hujjoji da dalilai ya bani karfin hujjoji ya bani dalilai sannan ya kuma me wa atani rahmatan min indi sannan ya bani wani rahama daga gare shi ba karfi na bane kun san rahaman nan annubuwatu war risala hmm. ya bani karfin hujjoji ya bani karfin dalilai sannan ya mai da ni ba annabi akwai mai karfin hujjoji da dalilai amma ba ba annabi bane ko ne amma ni ga hujjoji ga dalilai gani nan kan gaskiya sannan kuma gani nan kuma manso da Allah ya bani wanga da ya bani wanga duka baki da sai na zo na yi bayani na yi bayani na yi bayani amma shaku fa'ummiyat alaikum fa'ummiyat alaikum fa'akhfaha Allah alaikum ai ko kuma fa'ummiyat alaikum fa'akhfaha jahlukum wa ghururukum ko kuma ka ce tafsirun mina tafasir wa tafsir yaqul fa amiyat alaykum ai she wanga gaskiyan ga yamma kauta game da barin fa umiyat alaykum she wato jahilcin ku da kiyayyen ku ya bar ina kare maganan nan maimakon ku yi tunani ni na ce Allah ta'budu illa Allah ai ya kamata ku je ku yi tunani ku zauna wai cancanci bauta ba ku yi wannan ba she kuka bari jahilci kiyayya ya makau da ku ina bayani ma ba tunani ki ku yi dawon gafa yanzu aka wani bai san lamarin dawon gafa ma ya tun dasa kiyayya da shi bai sabi da ke tafiya bai san gaskiyan abin ba shi sa annabi nuhu na magana tun ba su yi tunani ba aka fara da kiyayya misali Allahu akbar abin da sa a wanga ayan ya zo kaga da manzo Allah ya zo ya saya ya tara mutane shi ya ce ya quraish ya ku quraishawa ya nike cikin shi suka ce a sadiq al mai gaskiya mai amana ko ba ka shi ya ce ni mai gaskiya suka ce ai ba wanda ya kai ka gaskiya cikinmu. shi ya ce yanzu da zan ce muku kaman ga 'yan adawa wa'yan suna bayan ku ga zuwa kun yadda suka ce kwarai mun yadda da wani balantana kai shi ce to inni lakum inni lakum inni nadhirul lakum bayna yaday azabi shadid ni manzo ne Allah ya aiko ni zuwa gare ku kaga wanga magana ga ai farko magana kenan ku me kamata a yi shi a jahi mitin a zauna a yi tunani ko shi abu labi ya tashi ya ce ya muhammad muhammadu alihaza jama'atana don wanga magana ka tara mu maza na ce eh ya ce to allah tsine maka dala zan miki ya shirin karban gaskiya eh kiyayya ya me ya makautar da shi to shine nan ga fa ummiyat alaikum sai aka makautar da ku me makautar da ku akwai malamin tafsiri ne ce ummiyat alaikum ai bi mana hajaba alaikum jahlukum wa ghururukum anil haqq jahilci da kiyayya da girman da bin duniya ya rufe muku ido har ba ku gane cewa ina bayanin Allah ne ba bayanin kai ba shi annabi nuhu ya ce in kun kiya nayi wa'azi kun kiya na yi wazi kuka kiya na yi bayani kun kiya allahu akbar yanzu wazin ga muna yi ana yi shi wani ce bai yadda muka yau ya ce bai yadda muka yi gobe ya ce bai yadda da allah zan tambaye ku mun yi mufosin shi to shi na nabi ya ce me anu lizimu ha. yanzu sai mu ce dole dole a ba dole dole ba tun da kun kiya na ga muku gaskiya ni ba wani dole sannan zan tilasta ku alhalin kunga wani hali ne ku wa an laha karihun tun da na fara ma da kiyayya ne kuna kin abin shi yasa sun ku gane ni annabi nuhu mai isar da manzanci ne kawai ba ni da ta mutane shi sa wanda wani dabara dabara ina wazi ne amma ku problem ku ne shi ne. da na yi magana nan maimakon ku zauna yadda in komi ya zo kuke nazari kuna nazarin abinci kuna nazarin lafiya kuna nazarin sarauta kuna nazarin maganganu amma na Allah kun ki zama ku yi nazari kun makautar da kanku tun ga kunan da ido amma kun makautar da kanku duba ko me dai zo cikin kuma shin ga ayi nazari ko ba ka amma wai ba zuwa yi nazari a gane da'awa hasirin suna shine gaskiya an kiya ai an san an nazari nazarin suna yayi rinjali wallahi wallahi suna yayi rinjali suna kun san da yasa sarakai ke kin kun suna da shugabanni ke kin suna suna bai kunyan mutum wurin fadi bai gaskiya banda Allah suna bi kunya kowa su kuma sun fi son a ajiye Allah a kowa gefe a ajiye manzo Allah gefe ai ne a daga su sannan aka batun Allah bai yi kuwa bai yi Allah ya halice ka dole ka saurare shi in ka kiya maganar ka na wurin Allah sai ce an muku muha wa antum laha karihun sannan shi kuma ce musu kaga yanzu aka ya fara bada wanga mukaddima kenan sai sa ya kamata in zaka yi raddi kana da shifida mai kyau shi ya yayi shimfida mai kyau bayan da ya shimfida mai kyau malam Musa mu je mu ji menene sauran raddin kuma shi yace wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala yace wa ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi mala zan tambaye ku ni da da nake yin gafa ba na tara ku bane in tambaye ku kudi ba sannan ba na ce ku biya ni sannan wazi bane wa'azin ko ba ina son na kare kuma a biya ni bane sam balantana ku ce kaman ai abin da ka zo da shi na wayo na ciki dabara na ciki ya za ka ce shi an tara maka kudi ba ku gani ba ai yanzu ma kun gane wazin ga mutane sun gane ma da an ce fi sabilillah me yake fadi me yake fadi daga juwa an fara kenan ana ta karban mutane to akidan kafirai kenan hmm. akidan kafirai abin na damun su shi annabi nuhu ya san wannan abin nan problem ne shi ce to ba na zo ba ne fa Shekun kun ba ni kudi sannan yi bayanin kalmar la ilaha illallah duba dawon da nake ga ba ruwan da batun kudi akwai kudi an yi da'awan ba kudi ma ai ne ai shi yasa ka ku yi tunanin kamar na tara ku ne ku tara kudin ku ku bani ashe annabi nuhu wallahi ya san halin mutane abin da sa ce ya san halin mutane yanzu ma da ayoyi suka zo suka tabbatar manzo Allah yayi bayani man zal ladhi yuqridu Allah wa anfiqu mimma razaqnakum ai ba Allah ce a bayar ba ana bayarwa yanzu ka duk karatun da kai wani awon ga wani bai dame shi ba da an ce fi sabilillah ce aiki banza to saboda irin wannan maganar nan sha annabi ya ce la as'alukum alaihi mala domin mutum bai so abin da zai taba kudi shi sai ce to duma ka ku yi tunanin dan tara ku karbi kujinku domin in ka ga annabi tun da annabi nuhu ya ce kai ku yi tunanin na tara ku ne in karbi kudi da Allah zan tambaye ku wannan magana an yi ko ba yi ba an yi an yi kudi yake so zuwan shiga wannan kudi kun kun ga mun ga muku batun kudi ne yana so ya tara kudi ne yace la as'alukum alayhi mala wallahi ban taba kudi gurki so shi sa annabi muhammad kuma shi ma da ya zo shi suka ce ba damuwa kai da ya zo mun tara kudi mu baka kafi kowa kudi ya ce ai ma bi ma kulun abinda kuke fanni ba shekaru ba shi sa eh, ana da'awa kaga wa'ansu batun kudi na damun su eh ake ka batun kudi to ra'ayin kafirinci yake nan shi sa annabi nuhu ya tanka lubalance su da shi ya ce la as'alukum alaihi mala amma ni wa da nake yin ga wallahi ba ku yi ku biya ni abin da nake yin ga ku ba ku yi ku biya ni shi suka ce to in ba mu biya ka wa zai biya ka in ajriya illa ala Allah in ba mu mu biya ka wa zai biya ka in ajriya illa ala Allah ba mu iya mu biya ka wa zai biya ka in ajriya illa ala Allah sai wanda zai biya ni shine Allah Allahu akbar aku ku biya ni da da na ibrahim Allah yake in ajriya illa dala zan tambaye ku duk maluman da suka fara da'awa suke karanta qur'ani akwai wanda zai biya su akwai dole da zai biya ali matsala ce la aqulu alif lam mim arfun alifun arfun wa lamun arfun wa mimun harfun wani wa zai biya wani wani wa zai biya wani wazi wa zai iya wa zai iya 500 cd 1000 cd me zai me zai wallahi inda wanga wanga abin ka zo ka zauna don ya zama sana'a ne wallahi kudin bai isan ka ba kai tafsiri guda na ran sai da Allah inda za yi caji ne da za yi caji ne barin ga muku ku gane kun ga su president Clinton su Clinton don don kaga in ban kawo misali ba ko su wawaye shi su yi wawanci shi sabarin kawo muku misali don in kalubalanci wawancinsu tun ba su fara ba kun ga Clinton eh da Obama clinton obama tony blair clinton obama tony blair da kuma hillary clinton akwai clinton akwai hillary clinton kun gane ko kaga abin da kira mutane fudunga sun iya magana clinton ta iya magana sosai obama kuma ya yi mai ah, professori ah, tony blair shi ma yana nan ya iya magana da wani muku da suka kare da suka kare presidency sun ga suka kare bakon su ai kuna gani ana yakuda su ana yakuda su ana yakuda su suna bada lectures ko suna bada speech an kira su wani conference an kira su kaza ana yi speech guda kawai 1 million dollars 100,000 dollar speech da ta zo ta zo ta saya za a yi taro sha ce hillary muna son ki zo wurin na ki zo ki yi paper sha ta ce ta ba damuwa na zo amma kun biya ne 500,000 dollars one hour bai kai one hour ma one day 35 minutes ta fari ta wuce to zan tambaye ku maganar nan waye shirya bai ta shirya ta ba eh amma za a biya 1 million dollars obama za biya shi za a biya clinton 1 million dollars maganganu bai za a biya su 1 million dollars shai qur'ani da hadisi maganar sunna ya kai qur'ani da hadisi shi sa inda lalle za a auna a biya wanne zai ci biya ku kunya ku biya 1 million dollars wane mutum in ji malam ahmed al'ahmed zinatul fata al'ilmu zinatul fata al'ilmu zinatul ya ce wane mutu? ba ka iyawa yanzu an na gafa ba su magana wallahi ba su taba siya duwa clinton ba ta magana fi sabi lillahi ba ta magana fi sabi lillahi obama bai magana fi sabi lillahi fa a'a bai sani ba duwa dubarin da ku duba alawansin shi wannan wannan ranar na inda zai fito zo motar da zai hau petrol nan shi ne in zai hau jirgi shine hoteli ne sannan akwai abinci da komi sannan ba shi kare ba a kone suke bin shi duka an biya bayan ai wannan duka an kare sannan ga kudi an tun an to waya kudin ya bude phone shi ya ga kudin cikin account sannan ya je ba da speech din wan ba ba qur'ani ba kenan dan san tambaye ku magana da ke sa ki Obama ne ya kai Qur'ani ya kai hadisan manzo Allah amma yana karban 1 million dollars yana karban 500,000 dollars yana karɓar 100,000 50,000 misali muke to bai Allah da za a ce to mu ma yanzu inda na alar rama umar ya ce ya haddace Kur'ani shi tafsirin da za a yi ga eh, malam wurin one hour za mu ta tafsirin na shi sa ayoyin da zan janna ni a bani 10,000 gana cd ai na jin da ba ku gani shi ma nan don ni ban yadda ma ya zo ya zauna nan ko ne me don bai yi wa zai bayar wa zai bashi shai ni ma na ce to um, umar kai naka 10,000 shai ni ma ce ni ma don ni na fassara kuma shai sa ni ma na 100,000 ya mata yi naka times 10 shai sa wato da mu tashi karatun ga kun ba ni 1 billion ku ba umar 100 million 1.1 billion kowane tafsiri guda kwana 30 yayi da an yi dawa to tunda haka ba zai samu ba sai ce la as'alukum alaihi mala na fadi ba nuna neman kudi ne na yi wa'azin shi mai ce ya karanta ma me domin inda za yi da kudi shi Allah ya bar duniya ya zo ya kai wa'in suna magana na karban kudi don ka gane wanga abin da za ka bi kudi da bai kuma in ma za ka karbi kudi da ba karbin kudi za ka ba yanzu da Allah su hatta MP MP gafa duk kwamitin da nasu zauna kai wallahi shi an aje kudi allowance da wai nasu zauna su vet minister mp dai zauna kurum ya tattambaye wani kai mai kai shi ma ya ce kaza an duk dukule kudi an sa cikin envelope an basu su ma'ana dukule kudi an sa cikin envelope an basu. kudin aiki ko ba ka an basu kudin aiki don Allah zan tabe ku vetin da ake yi parliament ya kai tafsirin mu amma shi ana biya ana biya kudin wa yanzu da kai kwal shafi da 1 cd ni ma an kasa wake sha fitar sha gama sha ja su taksi mu ake mana an su duk rikiba da suke ne taksi mu ne fadi da shaddan su da motocin su na wallahi kudin mu ne wallahi kudin mu ne yanzu ba ga mun sai internet ba an cire kudin an je an bayar yanzu aka mun sai kayan da baki an je duka za a tattara wan wan cd muke tattara wai wai sun suna rena mu ana karban fi sabi ai da fi sabi layi ake gwamnatin Ghana wal a ko da shi bane shi ne shi ne tax tax kuma ai namu masallaci ma Allah ya sa albarka domin an ce fi sabilillahi da sun zuciyarka kake ne kake kawowa amma wanga da zalunci ake karban kudin inda ka sai siminti a karbe ka a tax naka sai iros a karbe ka tax kana so baka so insurance mun biya insurance mun biya insurance mun biya insurance ya fi shekara 30 ba ta wawo insurance bai taba kuma wurin ba na kudin ke zuwa da shi suke shi sa annabi nuhu yace la as'alukum alaihi mala aikin gaban tambayan kudi ba na zo karban kudi bane wallahi inda sai da kudi da bai billahi azim inda ce kamar za ce a kufa ado ya je zauna flagstaff house ya muna jagorancin ghana ba ko kwabo wallahi bai zuwa wallahi bai kai john muhammad ma bai contestin shi amma taxin mu da ke shiga wurin nan da kudin da muke tara cikin bankin nan da wurin ministry of finance nan shi ke kai su gurin nan inda ba kudi ba su zuwa wallahi kudi ke kai su inda ba kudi ciki wallahi yan fiyansu ba su da ba kudi ciki da wani bai zama da ba fara ciki a'a na fada wallahi da ma fada ciki amma kudi na wurin an ya kai je ba kowa bane da ka samu yan finnan ka gina gida goma talatin ishirin wani kwana ba irin shaye ja a zalimi ya kaza kaza to lafiya a bar ni ma in zo shi ma ya zo kai goma shi ya yi ishirin shi sai ce la as'alukum alaihi mala sai ce me in ajiriya illa ala Allah wa zai biya ka yace ai ladana in ajiriya illa ala Allah ladana wallahi wurin Allah yake kuma ba na neman wurin kowa shi wurin Allah Allah ya saka da alkhairi sai kuma yace me wa ma ana bi taridil ladina amanu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kan fassara wa ma ana bi taridil ladina kai bari fassara shi da tukunna sai yace sannan kuma naji kuna cewa wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum araziluna har kuna cewa wai wayan ga inde na kun zo sun tafi ko to na ransa da Allah wa ma ana bi taridil ladina amanu na ransa da Allah ban koran mu'minai da suka yi imani Allah saboda ba su zuwa ko ban da jama'a yanzu na fara ba jama'a kadan ne amma ba wani babba da ya isa saboda shin su ba wani babba ba wani mai masayi ba wani mai kudi da wai saboda kudin shi ko matsayin shi ya sa ni kori wani ɗan kowa ke ce me innahum ko rabbihim wayannan sun je wurin ubangijinsu su da kai ganin ka wani lokacin kore sun nan za su je su sadu da ubangijinsu in suka sadu da ubangijinsu duk wanda ya zalunce su Allah ya kwace hakkinsu ya ba su yanzu na zalunce ku na ba su ya za ku yi da ni wannan rana ai yanzu kuna son kore su don na kore su she suka gamu da Allah Allah zai kwace hakkin su she ni na mice su innahu mulaqu rabbihim na'am walakinni arakum qauman tajhalun inna mice su ya zai amma kun ga kun ga da kuke cewa kore su nan na lura da ku walakinni arakum ni ina ganin ku wa'ansu al'umma ne tajhalun ai tajhalun qadran nas kuna kallon mutane da riga da wando da gida da shi kuke auna mutane wallahi mutane ga inda kun san darajar da Allah ya musu da shi kun nemi ku kafara da su eh akwai wanda suke rena mutane da ganin su da ya ganka tun bai san ka she rena ka kun gane akwai masu rena mutane da face appearance na she rena ka she wuri ya wuri she zai ce wallahi ai ban saka abin yake ba a ah, ya baka saka abin yake kai hukuncin reni ya me yasa kai reni tun farko to me yasa kai jeji na tun farko e wallahi ai ban san ya haka halin ka yake bahu ai shi sa farkon na to da baka san haka hali na ke me yasa ka kawo bakin ka kai shiru Allah haka san hali na ya yake she ce walakin ni arakum qauman tajhalun ku dai na na lura da ku ba ku iya auna mutane ba ba ku san da ake auna mutane ba don kun ga wani rigan shi wani na sa wani fadin fulla da wani akwai wani su 'yan gana sun raina suna saman dr idris kawan lasari suna saman kamar irin almajirai almajirai bakin stiti stiti nan ne ka gane ko da suka reni su rena shi shi suka san wani ne shi <laughs> gidan ku duka dr idris ya ciyar da ku shekara biyar eh, ai ai <laughs> kana ganin shi na <laughs> ai da magana ta tashi sannan ka fara sani shi ba ga yanzu sun kawo bakin su game da shi ba eh rinin banza da an ganka shi a rena ka alhalin kai ko don yana don kullum yana sa jallabiya fari da fulla sai sa wato automatically menene wallahi inda yana sa irin manyan kayan da ya zo ya zauna yana da wallahi sun yi hankali da shi amma da yake kullum shi ya sa farin fulla da riga farin fulla da riga bar mu rena shi ashe a taba ne a shaka shi kuma shi shi kun san da Allah yi shi wallahi duba duba ko gaban shi ka bi kai mistake ya komo da kai ya gyara ka eh shi bai iya la yugadiru sagiratan ne amma mu almajiran ahlus mun san wane ne eh mun san wane ne dr idris su ba kun san nisa ba su san shi ba ba su su sama masayin shi me shi bai haddace qur'ani ba bai san qur'ani ba bai san shari'a ba ya zai san girma wanda ya haddace qur'ani san shari'a fatiya bai karanta izazul bai iyawa wal ajiyat bai iyawa ya zai san daraja wanda ya haddace qur'ani ko gane karatu wanda ya san darajar su ne masu pounds cikin accountants masu dollars cikin accountants masu hawan tesla masu hawan highlander masu hawan 4x4 amma wanda ya haddace alkur'an bukhari muslim ibnu maja ya haddace ah, bai san darajar wannan shi wanda ya san darajar shi ne wanda ke da benjamin kun san benjamin dola shi sa shi ce walakin ni arakum qauman tajhalu kuna kuna kun tajhaluna qadra nas kun jahilci matsayin mutane da ido kuke auna mutane mai hikima ya ce wa ka'irin tara min samitin laka mu'jibin ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi wanga magana gobe kenan na malo marjamu mu je ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ۖ كان الله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون الله أكبر أي شيء إسكا بيجي وازي ما نشي كنا ya shan Allah ya kaddara ku ɗan iska ne halakakku wa'azi na bai amfanar da ku ka san nuhu akwai magana annabi nuhu akwai magana Allahu akbar sam'an Allah ba shi lafiya ubangiji Allah ka ba sam'an lafiya ubangiji Allah ka ba sam'an lafiya yau na ce usabi ya sam'an ya ce mala akwai magana sam'an yanzu ana mai dialysis nan kudi kuma ya short har ma mun tara bashi to amma matsayin nan shine abinda ake ciki yanzu shine za mai allura guda kowane ya shirya mai allura kwana uku duka an mai allura kwana uku cikin sati eh kowane kwana uku duka an mai allura guda kowane kwana uku an yi sam'an allura guda after every three days one injection kowane kwana uku yana da allura mai guda alluran nan 2.7 million kuma alluran nan ya yi shi kwana daidai 30 ya yi shi so daidai 30 za mai allura so daidai 30 kowane ɗaya 2.7 alluran abin da ya bani mamaki da alluran shi ne wai kidini na in yi maka in ya wawanke ka ya kare ko in yi ko ya ake fadi ban san takilkazi me me kodan ke yi in an wanke jinin kodan zai yi waya kowa wanda ake aika wurin koda she ya je ce ma kodan nan bodan ka na son wani abu jini she ji she kodan kodan da ba dai sami ke magana dogare to yanzu kodan bashi ko aluran nan shi zai wannan aiki kaga da Allah ya baka koda yana kallon ga 2.7 to yanzu ba koda aikin da koda nan ke yin nan 2.7 shi bature da zai yi wannan aluran nan wai shi shi ka bashi 2.7 to shi zai musamman kwana 30 zai musamman 20 eh, zai musamman 30 days sannan kowane guda cikin aluran nan 270 gana sinis times nawa times 30 na tuyi na kare 8,100 Ghana cities 8,181 million ha ciwon samanin gami ciwo mai sada ne she bayan Allah wallahi shi sa abin da na zo muku da shi kenan bayan wanga kuma ga dialysis in sam'an kowane ko sati so uku 1200 shi sa ga bashin alura every three days an mai alura guda 2.7 sannan kuma ya ku bayan Allah kan 2.7 na ga kuma 1200 cikin kowane sati Allah muke roko ba wanda zai masa ma'ana jiya shi kai Allah ubangiji Allah ka bashi lafiya sa'annan bayan Allah mu taimaka daidai misali iya gurgudu abinda Allah ya sauke muna mu rufa masa ma'ana asiri ubangiji Allah ka bashi lafiya Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a وارنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله غاني باو الله يا بامو 400 غانا سيريس الله يساك da alkhairi Allah ya biya Bangiji Allah saka cikin mizani yanda kai ya kai karfi hali ka fidda wanga kudin to muna roƙon Allah ubangiji Allah ya musanya maka ya ninka maka ninkin balinki la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin نستغفرك ونتوب إليك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب